su ba su kai su ba ko nesa da ratan da yake tsakanin su ma ya wuce yadda sama take da ƙasa so saboda haka ana so a maye su da wa'annan wa'anda muke da garanti a kansu akan ilimin su kuma duniyar musulunci ta tabbatar da ilimin su so saboda haka duniya tana duba wannan littafi wanda ta tabbatar da cewa iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam ɗan aljanna ne alhabisu su yayi wallafe wallafe da yawan gaske ba wannan kawai ya rubuta ba a ciki ya tabbatar da cewa wannan hadisi bai inganta ba ga bayaninsa zan ɗauko waɗannan bayanan da alhafiz suudi ya faɗa yake cewa bayanu anna haditha muslimin da bi illataini wannan hadisin al imam muslim akan cewa iyayen annabi dan wuta ne hadisin yana da illoli guda biyu yake cewa zahara li fi hadisi inna abi wa abaka fi nari illatani akwai illoli guda biyu da suka bayyana mun a cikin hadisin da yace babana da babanka suna wuta ihdahuma min haisul isnad yace illa ta farko a bangaren isnadin wa zalika anna al hadith akhrajahu muslim wa abu dawud min tariqi hammad bin salma an sabit an anas radiyallahu anhu cewa wannan hadisi al-imamu muslim da abu dawuda sun fitar da wannan hadisin ta hanyar hammadu dan salma daga sabit daga anas allah ya kara musu yadda anna rajulan qala ya rasulallah wani mutum ya ma ya ma'aikin allah aina abi ina babana ya samu manzo Allah ya tambaye shi ina babana qala fi nari sai yace ina wuta falamma qaffa da ahu lokacin da ya juya baya annabi ya kira shi faqala inna abi wa abaka fi babana da babanka suna wuta wai wannan lafazi ita ce wanda Dr. Idris ya makale mata akan cewa tun da yana cikin sahih Bukhari ko yana cikin sahih Muslim to shikenan kawai iyayen annabi suna wuta da da Dr. Idris da ire-irensa waɗanda duk suke kawo waɗannan zantuka wannan lafazi suka dogara da shi to da farko dai wannan abin da nake so mu ɗauka cikin faɗin annabi inna abi wa abaka finnar ɗayan biyu idan hadisin zai inganta ba ana nufin in an ce abu yana ɗaukan ma'anar mahaifi ba ne kamar yadda alkur'ani ya tabbatar da baffa ana kiransa abu abu lahab da abu jahal duk suna cikin baffannin annabi annabi abun da yake nufi kenan in ma zai inganta din idan ko muka dauka daga cikin wanda ma bai inganta ba kwata kwata aiki da hadisin wannan wannan baya kan abun da muke magana akai kuma insha Allah za mu tabbatar da hadisin da yafi wannan karfi wanda bai faɗi wannan lafazi ba in mun fahimta lafazin ma kwata kwata bai inganta ba ka kaddara cewa ko da zai inganta din ko da zai inganta a taslimul jadali to idan an ce abu ba ya takaita akan mahaifinka ba ina maimaita wannan magana da mutane su gane saboda qur'ani ma annabi yusuf ya ce na bi tafarkin iyayena sai ya amfani da kalmar aba'i jam'u abin kenan to amma sai ya fara lissafo su annabi ibrahim annabi isma'il yana faɗan kakanninsa babbanninsa wanda yake ɗaukan a larabci kenan idan an ce abu ba dole yana ɗaukan mahaifi wanda ya haife ka ba so saboda haka abin da nake so in tabbatar a nan abin da nake so mu tabbatar a cikin wannan watan alhafizu suyuti yana tabbatar mana cewa wannan hadisi bai inganta ba bai inganta ba bai inganta ba sai yake cewa wa hadha alhadith wannan hadisin tafarrada bihi muslim an al-bukhari al-imam kadai ya kadaita da ruwayarsa daga al-imam al-bukhari ma'ana yadda al-imam ya rawaice wannan hadisi al-imam bukhari bai rawaice shi ba wa fi ifradi muslim ahadithun tukullima fiha yushiku an yakuna hadha minha daga cikin hadisan da al-imam muslim ya rawaita akwai hadisan da aka yi maganganu a kansu. wannan kuma yana cikin su yake cewa amma awwalan yace a cikin isnadi da za mu fara suka a ciki yake cewa akwai fasabit akwai sabit wa in kana imaman sikatan ko da imam ne amintacce ne faqad zakarahu ibnu adin fi kamilihi fi du'afa ai ibnu adiyin ya ambace shi cikin masu rauni a cikin kamil ɗinsa wa qala innahu waqa fi hadithi nakara lalle akwai munkarai yana aukuwa a cikin hadisansa wa dalika min ruwati anhu daga wa'anda suke ruwaya a wajensa ake samun matsala da su fa innahu ruya anhu aqrawa anhu du'afa masu rauni suna ruwayan hadisi daga wajensa wa aurada dhahabi fil mizan kamar da imamu zahabi ya kawo shi a cikin al-mizan wa amma saniyan sannan na biyu fa بن bin Salma wa إماما عابدا imaman abidan تكلم جماعة في jama'atun وسكت البخاري wa فلم يخرج له anhu في yukhrij lahu fi haka nan idan muka ɗauki Hammadu ɗan Salma da ya zo a cikin isnadin hadisin ko da kuwa shugaba ne jagora ne mai ibada malami ne malaman hadisi sun yi magana a kansa malaman hadisi sun yi magana akan ruwayarsa shi yasa ma al-Imam Bukhari yi shiru akan sa bai fitar da wani abu na hadisinsa a irin wannan layi ba haka al-Imam Hakim a cikin Madkhal yake cewa ma akhraja Muslim li Hammad bin Salma fil usuli illa hadisan an Thabit al-Imam bai fitar da hadisi daga Hammad ba sai wato a cikin usul wa kada kharraja lahu muslim fi shawahid in kaga al-imam muslim ya fitar da hadisin sa to a babin shawahid ne an ɗa'ifatin daga wa'yansu a samu wa'yansu da suka yi shaidan abin da yake kai